kaɗai in aka yi sanana kawo mutumin da yake da matsala Allah zai ba shi lafiya kamar yadda in aka karanta masa shi a ruwa ya sha kuma ana karanta masa Allah zai ba shi lafiya ko a karanta a zuma ko a karanta da ake a karanta a cikin man zaitun ko a karanta a cikin man hafatun sauda ko a man kuli kuli aka karanta aka yi miya da shi Allah zai iya ba da lafiya wato ba a ware wani mai na daban ba wanda za a ce sai shi ba a ware wani ruwa na daban ba wanda za a ce shi sai a ce da kai in kana son bukata da biya to sai an tafi kura misali da ke bayarwa ko a ce sai an tafi gaya ko a ce a'a sai an tafi gari kaza akwai wata rijiya a daidai guri kaza za a ɗebo ruwanta ruwan rijiya a kowane gari take ba shi da bambanci da ruwan wata rijiya ruwan da yake da bambanci da kowane ruwa sai ruwan zanzan shi ma abin da sa yake da bambanci saboda annabi ya faɗa ne ya gaya mana irin abin da Allah ya saka a cikin ruwan zamzam da kuma irin amfanin da yake da shi amma ruwa in ma wani bambanci zaka ce akwai tsakanin wannan ruwan da ruwan sai dai ka ce akwai bambanci wannan ruwan zanzu ne wannan ruwan daɗi ne wannan gare gare yake wannan kuma murtuk yake amma in ba haka ba ruwa duk baki ɗaya ruwa ne babu wani ruwa da ya wani ruwa amfani so da yanzu idan kuka rike fatiha ayatul kursi قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد in kuka rike wannan duk wanda ya samu wata matsala an kane masa karatu da su Allah zai bashi lafiya sai kuma bangaren addu'a ta neman tsari wata aka samu wata ta zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam irin su a uzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq in kai kanka za ka yi wa in wani za ka yi wa ka ce zuka bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq irin karanta bismillahi alladhi la yadurru ma'a shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as 'alim wasu ma da cikin malamai cewa suka yi ba ma sai mutum ba shi da lafiya ba ko asibiti ka je aka rubuta maka wani magani in za ka sha maganin za ka iya farawa da بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو saboda ai kowane magani ina da abin da yake bari na matsala a cikin mutum to irin wannan addu'o'in na neman tsari in kana yin sai ka ga ko da magani ne ka shafi Allah ya tsare ka daga matsalar da yake bari a jiki karanta bismillahi arqika min kulli shay'in yuzika wa min sharri kulli nafsin aw 'ainin hasib Allahu yashfik bismillahi alkhair wannan kuma addu'a ce ita ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan karanta ta saboda matsaloli ko ne na matsalolin tabul aljanu ko harkar sihiri jifa da muke cewa ko kuma wata matsala da take bar mutum ta rashin lafiya wanda ita ba ta da bukatar sai an je gun mai rutsuya, za a iya zuwa asibiti a je a nemo maganin ka. to a karanta waɗannan akan samu akan samu waraka akan samu kuma ah, biyan bukata zan sake maimaita waɗannan dokoki. fatiha ayatul kursi kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas sai a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq sai bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa sami samiul 'alim sai bismillahi arqika min kulli shay'in yu'zik ومن شر كل نفس أو عين حافظ الله يشفيك بسم الله أرحيك wannan a takaitan takaicewa shi ne rufiya duk wani abu da haka ƙara a kai kawai dai an sa mai tsawo ne an ƙara yawansa amma ba don sai waɗancan abubuwan da ake karantawa su kaɗai ne za su iya biyan bukata ba ko kuma suke da tasiri waɗannan ma idan ka tsaya akan su yayi ke ko gidan biki kika je kika ga wata kaka da aljanu an tabbatar da aljanun ba haushi aka bata ba ba kuma yunwa take ji ba ba kuma zazzabi ne ya kama ta ba mafi yawanci yanzu malaria zai kama mutum sai a ce ai aljani ne shi sai a zo a ke miki rukiya nan kuma abin da yake bukata allura yake bukata ta malaria ko wani magani ce so a baki na malaria ba zai shafa a ruwan wannan abu da ya same ki da aljanu tunda ai kun sani idan zazzabi ya wa mutum tsanani ya yakan kama kan su ita surutai har fuka yake a guje ana rirrike shi to saboda haka wannan ina da kyau ku gane in kuka samu wannan matsalar a gida ko a waje ko a kan kanki na ke jin wani abu wanda ba daidai ba a jiki kika fara tunanin ayyafa ba ko aljanu ba ne wata ta ce da ke ta ji ana yin tafiya a bayan in tana tafiya musamman in ita kaɗai ce sai ta ji in ta ɗauke kafarta kamar ya saka kafa a bayan kanta ko kuma ta ce ana leƙowa cikin gidanta a yi sallama a yi mata dakuwa ko ta ce wai an mata dakuwa ta ga hannu ya shigo ya yi mata dakuwa a wani bata ga wanda ya mata dakuwa ko kuma wata tafiye da ke a'a ana shigowa gidanka ne mata ɗan kira ko ba ta ga kowa ba ko irin wanda za su ce gidansu kullum gobara ake yi ko kullum wani abu makamancin wannan wani abun zai iya zama yana da alaka da aljanun wani abu kuma kawai mutum ne yake riya cewar kaza ne yake faruwa ba haka bane to kuma menene idan mutum ya samu karfin yakini da sakankan cewa da cewar Allah ne yake yi kuma shi ne yake bada kariya kuma kika dogara ga Allah kina yin wannan Allah madaukakin sarki zai kare ki ko ya kare wani naki wannan bangaren rukiya kenan sai abin da ya shafi bangaren tsafi ko mu ce bokanci ko 'yan duba da makamantansu wanda kamar yadda ake zuwa gurin waɗannan masu yin rukiya irin wata shari'a ta yadda da ita haka kuma ake zuwa gurin waɗansa waɗannan su ce su malamai ne waɗancan su ma su ce malamai ne waɗannan su ce taimako muke bayarwa waɗancan su ce taimako muke bayarwa waɗannan su ce Allah muke gaya waɗancan ma su ce Allah muke gaya wa kaɗan ne daga cikin bokaye wanda su ce bugar kirji su ce da kai su ba da ba Allah suke roƙa ba ce da kai wani Allah suke roƙa su in ma suka yi aiki ko Allah ya ga dama ko bai ga dama sai bukata ta biya kaɗan ne sai shi ɗanun gaske daga cikinsu su suna suke wannan abin kowa da boka za ku ga sai ya ɗan fashe musamman in ya zama to ina rayuwa ne cikin mutanen da suke suna da alaƙa da addini suna da alaƙa da tauhidi suna zuwa makaranta suna zuwa wa'azi to in dai bai rufe kansa da wani abu ba to ba zai iya samun biyan bukatarsa ba to su waɗanda ake cewa da su bokaye mafi yawancinsu abinda suke yi abinda laraba suke cewa da shi ne a takarru watan kargado suke yi kawai sai su shafi faɗin abu idan allah ya sa aka dace da shi ke nan sun samu kwastoma ko kuma su dinga nemo bayanan abubuwan da suke faruwa ta hanyar da shari'a ba ta yi da ita ba ko kuma nemo magani na wata matsala ko wata lalura ko kuma neman biyan bukatar wani abu da ake nema ko ake son a samu amma ta hanyar da shari'a ba ta da ita ba su irin waɗannan zuwa gurinsu malamai sun kasa zuwa gurinsu kamar kashi uku duk wanda ya je gurin ɗan duba wanda zai masa duba yace kai matsalar ka abu kaza ce wane ne isa ka a gaba a'a wane shine isa maka hannu wane shine isa aka yi maka abu kaza ko kuma ka je gurin wanda zai ce da kai abu kaza da kake nema za a samu amma sai an yi abu kaza an yi abu kaza an yi abu kaza za a samu ko kuma abu da kake so wani irasa akwai dabarar da za a yi ko akwai aikin da za a yi wa da kai da isamu wannan abin amma muna son za ka kawo kaza za ka kawo kaza za ka kawo kaza to irin waɗannan duk wanda ije su ko da ku sassaƙin kuka suka sassaƙo suka baka suka je ka je ka jika kai amfani da shi kun gani ai a sassaƙo sassaƙin kuka in an san amfanin ka a shi ai ba laifi bane to amma dai ka je gurin waɗannan mutanen za su ce da kai su gaya maka abin da yake faruwa ko zai faru ko yadda za a kai wani haka ko yadda wanta za a kore ta daga gidan wani ko yadda wanta za a bai da ita susuwa ya zama to an raba ta da hankalinka da tana tsafta so ake ta zama ka daina tsafta daga cikin irin waɗannan mutane akwai wanda in tana da kishi an ta je gurinta sai ta ce maka abinda take so so take mijin ya kyamace ka sai a sa mata warin jaba sai a je a yi wani sinadari kuma a wani dabaru dabarun da ake yi ana haɗawa da aljanu su faɗa abin da za a yi idan miji ya zo kusa da ita sai ji baya son tsaya kusa da ita duk wankan da za ta yi duk turaren da za ta sa duk gyaran da za ta yi ba zai ji wannan ba kuma sai ya je wurin watan yan duk nunin wata ita kuma kazama ce amma sai ga ita ce komai wannan suna cewa da shi sihir tafrik raba tsakanin ma'aurata ana zuwa don ai wannan wani lokacin mace ce take zuwa domin a raba tsakanin mijinta da kishiyarta wani lokacin iyayenta su ne suke zuwa su je su nemo mata taimako domin ta zauna ita kaɗai wani lokacin ƙawayenta ne suke zuwa su nemo mata taimako wani lokacin da kanta take zuwa ta nemo wannan taimakon kamar yadda ake yin sihirin da ake raba tsakanin miji da matarsa rayuwar aure ba shi ba ita to duk wanda aka je wanda yake yin wannan aikin in ya shekara ina cewa da kai shi malami ne kuma duk sallar da yake zuwa masallaci da duk irin ilimin da yake bayarwa da karatun da yake bayarwa in dai za a zo gurin gurinsa a raba tsakanin wane da wane to ya tashi daga layin masu yin rukiya wacce shari'a ta yarda da ita ya koma layin makafa ya koma layin bokaye kuma ke ma da kika je gurin ka? ko aka kai ki ko kika tura ko kika yadda bayan an je hukuncin ku ɗaya da wanda yake zuwa gurin boka su ko masu zuwa gurin boka malamai sun kafa su kashi uku na farko dai zuwa gurin boka ko mai tsafi ko ɗan duba ka je gurinsa haka kawai ka ce ina son kai mun aiki ko ka duba mun. sai i baka abin da za ka yi amfani da shi kuma baka yadda ba baka kuma yi abin da isa ka ba amma dai ka je to wannan zuwan da ka an ka aikata haram kuma lai hukuncin da Allah zai maka tunda kanan duniya shine Allah ba zai ƙara kafa sallaka ba har tsawon kwana arba'in sallaka ta farilla saboda annabi sallallahu ya ce man ata arrafan فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما أو أربعين ليلة دون اللي يقول بوكا كو مكاتي كو أندوبا zuwa kawai aka ce ba wai ka je ya baka wani abu a kawai na je kun waɗanda suke rakiya su ma sun shiga matsala waɗanda suke dillanci na su su karɓo ko su haɗa sun shiga matsala na biyu shi ne wanda zai je duk abin da aka gaya masa ya yarda akwai wacce ake ba mu labari aka ce da ita ta je gurin wani saboda suna son ta mallake mijinta ya ce to ai ba matsala duk za a iya wannan aikin amma abu ɗaya muke so ki mana ta ce menene ki ƙara wankan haila duk sanda jinin ke ɗauke kawai ki wankan ki da soso da ba ki da wannan wankan in kin daina bukata za ka biya akwai wacce aka ce ta daina wankan janaba akwai wacce aka ce in tana son bukata ta biya sai ta daina sa ruwa a kan ta har tsawon kwana arba'in da ɗaya kuma tana da miji za ta iya yin al'ada alaka aure za ta iya haɗa ta da miji kun ga an ce kace wankan janaba akwai wacce kuma aka ce da ita abin da muke so sallar la'asar za ki daina duk sallolin nan guda biyar banda la'asar akwai wanda aka ce da shi abinda ake so shi kuma sai ya kwana talatin da ɗaya ina yawo ba wando bukata za ta biya kun ga ba ya daina zuwa masallaci in mai kirki ne wanda zai zauna a cikin gidansa baya zuwa ko'ina, ina zai zauna shi nan ba zai je masallaci ba ba zai je kasuwa ba ba zai je aiki ba ba zai je wani ne ba duk abin da yake na alheri an raba shi da shi to da su kuma waɗannan zai yi wahala ka je musu da wata bukata ka je musu da neman wani abu ka samu biyan bukatar ka ba tare da sun saka tasu bukatar ba kuma tasu bukatar za ta nisanta ka da ubangiji to shi wanda iyarda aka ce ga abin da zai yi yadda zai yi ya yi imani da labarin da aka bashi da shi kuma wannan an ce ya kafurta ya ma fita daga musulunci me yasa aka ce ya fita daga musulunci domin ya mai da sanin gaibu zuwa wa wani Allah ko babu wanda ya san gaibu sai Allah kullu ya alamu wa fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah a sama da ƙasa babu wanda isan gaibu sai Allah ga hadisin da ya zo a cikin sahihu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ije gurin wani dan duba boka makafi ya kai wata sa ya kai kokon barinsa sa sannan ya yi masa wani aiki ko yi masa wani bayani sannan iyadda to ya kafurce abinda abin da aka saukowa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to kun ga da na ɗaya da na biyu da wanda ije zuwa ikau ko dan ya zama mai ake yi ba za ka sallarsa ba wanda ije kuma iyadda ya kafirta na uku shine kamar a ce malamai suna son su gano wannan nan anya ko bokanci yake ko ba bokanci yake ba domin a tsoratar da mutane su dina zuwa gurin wannan babu laifi wani malami ya kai masa ziyara ya ce ya zo ne ina son za a yi masa wani aiki ko wani mutum ya je ce za zo ko wata ta je ta ce ta zo a yi masa wani aiki domin ta gano in yi mata bayanan da ta gane cewar wannan akwai tsari a ciki akwai bokanci to sai ka gaya ɗan uwanta mata ta tara ta ce ka ku ƙara zuwa gurin wani ba malamin kirki ba ne ba mai maganin kirki ba ne bokanci yake yake yi duba ike yi to ita wannan babu laifi kada ka tafi ka ce ka je ka gano in dai ba bukatar ka mutane bayani ba ce domin a guje shi akwai wani mutum wani yaro da aka yi shi a madina a zamanin manzon Allah wani hadisi wanda ake kira shi ibnu sayyad iyayen sa yahudawa ne mazauna madina suna da gidansu a cikin gonarsu to yaron saboda fitinarsa da kuma yanayin bayanan da annabi ya yi na maganar dujal sai aka ga yaran shi yana karami yayi kama da dujal sannan kuma ina wasu abubuwa na ban tsoro akwai lokacin ma da suka kan faɗa da ɗaya daga cikin ƴaƴan sahabbai an ce ɗan gidan ko abulabi ɗan ko na umar ne na manta ko ne daga ciki dai aka ce suka yi faɗa da shi da aka yi faɗa da shi aka dake shi sai rufe kumbura kamar taya sai bai suka fili shi kadai to sai suka fara cewa wannan lujan ne to dan annabi sun kuma ya fitar da wannan tunanin da ke cikin zukatan mutane cewa ba wannan ne lujan ba sai ije dan ya tabbatarwa ije gidansu ya shiga wannan gonar yaron ya lulluɓa ina ta yin irin gurnani wanda ya suke sai babarsa ta gano annabi take cewa suke sa shi ya bana sayyar haka muhammad kai ga muhammad nan ya shigo sai maza ya furgi ya buɗe mayafin da yake shi ne annabi sai ya zo gurin sa yake habba a tunan na koya wani abu menene shi tanki sai ce huwa duh wata kamar yadda malamai suka ce haka annabi yace ne a nan sai ce hayaki shi ne sai annabi yake tsara shi ikhsa falan zuwa qadarak Yi mana shuru rufe mana baki ko ka kaskanta baka isa ka ƙetare iyakarka ba shi da annabi ya dace wa sahabbansa magana yake cewa in eh, shi ne ma ni zan muku maganin to sai zama to ba ba ne. wannan yana da cikin dalilan da malamai suka ce babu laifi mutum da yake yin wani abu na tsiya in ana son a tsoratar da mutane daga sharrinsa ko mutane ba su gano me ike yi ba to za a iya turo wani su je su yi a su tabbatar da me ike yi in na daidai ne a kyale shi in ba na daidai ba ne a kai inda za a hukunta shi in ko ba za a iya hukunta shi ba a sa mutane su guje shi to akwai abubuwa wajen guda goma zuwa goma sha biyu wanda da su ne ake bambance tsakanin mai rukiya da kuma ɗan duba da boka da matashi, su kana son ka gane wannan mai yin rukiya ne zalla ko kuma yin bokanci ne zalla ko kuma wanda ya haɗa rukiya da bokanci ne da yanzu matsalar rukiya a wannan zamanin an shigo da abubuwa da yawa wanda ba ka ciki ko mutane idan za ka yi musu ta gaskiyar su ma ba za su dinga zuwa gurinka ba in baka hada da 'yan karerayi ba to waɗannan karerayin da ake hadawa da su da san a birge da san a samo jama'a da san a samu masu zuwa yakan sa wasu sai kafar su ta zane sai su koma rabi gokanci rabi rukuya to abu na farko duk wanda ka ji yana da'awar wacewar ya san abin da yake koyi ko da ya ce da kai rufiya yake ta shari'a ka ce ba ita yake ba kanka da gurin ko kuma wanda zai dinga cewa da kai ya san inda aka an maka kana zuwa gurin sai ce eh ai sihiri aka yi maka kuma sihirin da aka yi maka an je an binne shi a guri ka gane. in dai ya gaya maka ya aka yi san in ba hudda ike da aljanu ba ko ba wahayi ake masa ya zai gane inda aka binne sihirin wani ko ya da kai akwai aljanun da zai tura su zai tsoro wannan sihirin ko aikin da aka yi maka ko abin da aka yi maka ko ki zo gurin sai sai ajiya aka yi miki a cikin ki sa kullum cikin ki yake ciwo ajiya aka yi miki a cikin ki shi sa ake ganin kamar kwantantar ciki ne da ke to da mutum ya gaya miki wannan to sai ki fahimci cewa ba rufiya ake yi ka ta shari'a ba domin ɗayan biyu ne ko dai shafi faɗi ya yi miki ƙarya to bai kamata kuma ka kai neman waraka gurin makaryaci ba ko kuma yana mu'amala da aljanu bai kamata musulmin kirki je gurin mai mu'amala da aljanu ba abu na biyu da ake gane irin su ya kawo muku ayoyin qur'ani ko hadisan manzon Allah ya ce waɗannan su ne za a haɗa sai ya haɗa da surkulle kamar irin abu da ake sa da shi fa annabi a haɗa haruffa <coughs> waɗanda in ka karanta su ga baki ɗaya ba za su baka wata ma'ana ba wala'alla ko su baka su baka ko sunan wani aljani kamar a ce da kai a ce da kai irin abin da ake faɗa a ce da kai takaka takaka takaka kuma wannan da yawa rasa wannan kulle ne wanda za a gaya maka sai a ce da kai wannan kuma a cikin san aka yi sai a ce bismillahi sai a ce sakaka bakaka takaka fakas kuma an ce bismillahi sannan sai a ce wala haula sai a ce firmis dungus waye haka illa billahi tamfas ko na abu makamancin haka to in kika ji an fara miki wannan abun to sai ki wannan mutumin shedani in ma mace ce ki ce ita ma shedani ya ce wannan shi ne abin da ake cewa shi ko ka ce sakandami abin da yake ba shi da ma'ana kuma an haɗa jerin wasu harufa ne ko da an saka ayar ƙur'ani a tsakiya ko da an saka wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsakiya ko a farko ko a ƙarshe ya shiga wancan layin guda nawa na faɗa alamar ke guda biyu na uku in kin zo za a yi miki wata addu'a ko za a yi miki wani aiki sai a ce to cikar wannan aikin sai kin siyo ɗan bunturu. cikar wannan aikin sai an siyo bakar kaza cikar wannan aikin sai an samo farar kaza cikar wannan aikin sai an samo nonon farar saniya galai wata babu wani sosa ne a jikinta to da kin ji an yi wannan to akwai matsala sai a kauce maka alama ta hudu in kika je gurinsa ko kuka je gurinsu da ka zo ka yi bayanin matsalarka sai ce a sunan babanka ko ya ce a sunan babanka ko kuma wani mutum a kalle ka ya ce a sunan babansa ko a ce a sunan babansa ko a ce a sunansa to shi ma sai ka sa masa alamar tambaya ba gurin da ya kamata ka je bane yi akan kai alama ta biyar a ce da ke kin je kin yi bayanin abin da kike so kamar mijinki ne kuke ta samun matsala da shi sai kuke son ki je domin a taimaka miki ku daidaita kin yi duk dabarun da zaki amma ba a samu haɗin kai ba to kika je gurin wannan mutumin sai ce da ke to abin da zaki ki yi kokari ki yanko min gashin tsakar kansa ko kuma yace ki dan samu ki rebe min gashin gashin bakinsa ko kuma ki yi ƙoƙari in yanke farce ki ciro min faratan da yanke ko ki masa wayo ki yanke masa farce sai ki kwashi ko a ce da ke inda ita ka ki ɗebo min sawunsa ko a gutsuro min wani ɓangare da sular rigarsa ko a kankaro min ƙasar ƙarƙashin takalminsa ku duk sabbin kika ji an fara cewa a nemo wani abu na wani ko na yake ko na kanwanki ko na yake ko na mijinki ko na yan uwanka ko na abokan aikinki to akwai matsala wannan duk alamu ne wanda suke nuna bokanci za a yi miki ba addu'a za a yi miki ba na nawa kenan na shida ne so shi kenan na biyar na shida ne to yanzu na bakwai na shida sai mutum ya ce da ke in kin zuwa matsayin ki na mace ma an rako ki ne za ki yi bayanin matsalar ki sai ki ku a ba mu guri sai kun kaɗai ka daga ke sai shi kwalko mijinki ne ya abin da sun kisa ce ya koma wani ko kun san ko likita ne likitan Allah da annabi idan ka kai matarka gurinsa bai kamata ya ce ka tafi ba mu ne dai hausa muke irin wannan sai likita ce da kai koma da kauje ka kamar yan koma da kauje mata ta fice ne sirri. wanda kai ya kamata ka sani wanda ni ban sani ba wani sirri ne wanda ya kamata a ce kai ka gani ni ba zan gani ba to duk wanda yake da kai ka koma gefe matarka ta shigo a rufe kofa to ka ce da shi ka fasa to wannan shi ma ina daga cikin abubuwan da ake gane wane ne mai rukuya wane ne ba mai rukuya ba sosai na gaba shi ne, an kaje ka kai maganarka na mutu ne kai ko mace ko ma wane ne ka je ka kai damuwarka sai sai eh to wannan aikin za a yi amma sai mun je muga inda kake kwanci ko sai mun je shagon ka na kasuwa domin akwai abin da za a yi a ciki a'a sai mun je gidanka inda abin da za a yi a gidan na a gaya ba mun je da kaina sai dai in ni ne na zaɓa kamar misali a ce ana son a yau gida na ta hafi a karanta min wani abu a ciki saboda fitilar da suke cikin gidan ni ko ban iya ba a cikin ƴaƴana ba wanda zai iya to sai ce to ko za mu je a karanta kalla a karanta mu amma a ce da kai za a je akwai abin da za a je a bumbulle a kusurwoyi ko wani hayaƙi da za a je a yi wanda ni ba zan iya yi da kaina ba da shi ma wanda yana daga cikin alamun da ake gane cewa wannan ba ba ba ba rukiya ake yi ba kamar yadda ko kai a kan kanka in ka je kai bayani a baka wani abu a ce ka je ka ajiye a guri kaza to wannan shi ma ina daga daga ciki sannan daga cikin alamomin da ake ganewa kana cewa salamu alaikum sai ake dakata kanka ta samu kana tsora kafa kacin su ci ayya da ka ɗauke za ka yi sai ƙwallon ƙara ita nan ma wani za ka kaka duk sai a furgita ka to ka san da aljanu yake mu'amala ba da ayoyin alkur'ani ba da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam idan kuma ka zauna da ka zauna kafin ka ce komai zai ce mun san abin da ya kawo ka kasuwa ce ta tsaya ba ciniki mun san abin da ya kawo ki ɗa kike nema yau shekara kaza ko batan wata baki taɓa yi ba mun san abin da kake nema abu kaza ne to shi ma wannan ya nuna cewa ba mai rukuya ba ne boka ne ko matsafi ne daga cikin alamomin da ake gane su a ce da kai an ayyana maka wata dabba ta musamman kun san ya halatta haka kawai mutum don wata bukatarsa ya yanka dabba in sadaka saboda Allah ba sharaɗin yin wani aiki ba ne a'a kamar yadda za ka ɗauki kuɗi ka bayar kamar yadda za ka ba da abinci kamar yadda za ka ba da sutura za ka iya samun dabba ka yanka ka yi sadaka kuma ka yi tawassuli da wannan sadakar tawa bukata ta Allah ka biya masa to wani yace wannan aikin da zai sharaɗin wannan aikin sai an yanka dabba iri kaza kuma za a yanka dabba iri kaza a yanka ta a daidai lokaci kaza kuma a yanka ta a yanayi kaza wani zai ce da kai za a yanka dabba a matake za a yanka ta. ba ta wuya ba wani ya ce a je a binne ta da rai a ko ta baiwa Allah da ƴan uwarta take gaya mu ta ce daga cikin matsalolin da muke fama da ita akwai wani boka da take zuwa gonsa ya ba ta wani magani aka buɗe bakin ɗan sako aka saka a ciki ka zo suna zaune a cikin mutane ka ɗora ɗan sakon kan kujera ta zauna a kansa wata duk ya kowa ba saboda haka shi bokan ki gaya mata ce yadda ka zauna a kan ɗan sakon nan bai ce in mhm ba to ba wanda ita ke ne ta a cikin dangi duka danginsu da dangin mijinta duk abin da ta shirya ya zauna to haka ake bawa wasu irin wannan magungunan a ce da su in sun yi kaza to duk abin da suka yi sun ba abin da zai faru ko a ce abin da jaki har fa akwai waɗanda muka ji labari ina irin mutanen nan wanda Allah yake yin halittar su sun fi tura bari zabiya sai a ce da kai ana son a nemo zabiya a ji abin da shi da ranka saboda za a yi wani tsafi to duk wanda ita da kai ga abin da yake so a yi ta irin wannan hanyar da ya nuna maka ba malami ba ne na kirki sannan ko ba addu'a ake yi ba daga cikin yadda ake gane su a sa ka ka zauna a wani lokaci a cikin duhu ka faɗi wani abu ko a ce ka rufe idanka ka dinga faɗar abu kaza a lokaci kaza ko a ce da ke ga wani ruwan magani in kika yi wanka da shi sanda za ki yi wanka din ki zauna zagargar ki zubo shi tun daga tsakiyar kanki har ƙasa ki wanke in kin wanke sai ki kalli gabar tsirara da gidin tubbur kina kallon gabar, kuma sai da ke akwai abin da za ki dinga faɗa to wannan da an gaya miki wannan ki tabbatar da cewa wannan mutumin yana mu'amala ne da aljanu ba mu'amala yake da ayoyin alkur'ani ba ba ko mu'amala yake da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko a ta miki wani sharadi zaki daina magana kwana kaza wanda aka ce daina magana kwana kaza nasi ne na alkur'ani sau da haka babu wani mutum yanzu da zai zo in ce da ke ko kai ko ce ko su ya ce su suna son wata bukatar su ta biya sai sun daina magana ko kuma a ce kake da ke dariya an kwana ba. ko kuma ibaki wani yanki ya ce wannan yankin yana son kafin ki saka wanda waya ɗin ki fara saka shi a baka a kai ko za ka yi kunzugu da shi ko kuma za ki saka a maka wata yar shara ko wata yar riga ki saka sannan ki saka wata a kai suna ta da shi shi'a akwai abubuwan da ake rubutawa a jiki sai a baka saka ko kuma wanda za ka je gurinsa ita sai ya taba wani guri na jikinka to ko a rufiya ta shari'a malamai sun tabbatar da haramcin ka taɓa jikin mace kun sai yanzu za a yi rukuya ko da karatun qur'ani ne sai wani kato zai gafa kan matarka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أخرج yana ta takawa ba ta ya dace kanta saboda haka hannunka ba shi da wani tasiri ko da ka ina kake kai ko da ma ta waya ne in ma karatun qur'ani ne ma ko ta waya ta karanta qur'ani aka je aka saka mutum a sa in Allah ya so a wanke ba sai a wanke ba to ka babu bukata ballanta na ko ba su gaura mari har ba gwanda masu gaura mari sun akalla dai kin ji jiki nan gaura ta koma ba ai ta gaura maka mari a ce aljani ake duka ake cewa ita sana akwai masu amfani da gishiri eh gishiri dai da kuka sani sai a samu kwano ɗaya na gishiri kun san dai gishiri zafin sa kwano ɗaya sai a samu galan na ruwa sai a juye masa a jijjiga a jijjiga sai a aje in an kawo ka kana ta kikikta ido sai ya zubo kofi ɗaya ba ka ke sha to duk inda ka kai da kowane irin aljani ne a jikinka in aka ɗura maka wannan ka ce ka warke tunda ai mata da suke zuwa asibiti akwai ruwa da ake sa musu na haihuwa an ce gishiri ne a cikinsa ko ne kimiyyar naƙuda ba an sa miki wannan sai naƙuda ta zo kin haife ko baki shirya ba na kuma ce wani aljan damar aljanin mafi yawanci su na ƙarya ne na rashin karatun ƙur'ani ne na rashin karanta hadisan manzon Allah ne na rashin karanta addu'o'in da suka zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ne to sannan ko a ce da kai za a yi wannan aikin amma sai da turare iri kaza turare sinadari ne ba yadda za ka ce sai iri kaza lallai duk irin turaren ma da a karatu, yanzu irin karatu da ake na kore aljanu da waye ba a cikin ya aka fi turaren miski to ko ba turaren miski ka samu ba ko uji ka samu wani turare ne ya fi yawa a gari ya ba arha eh banda kowane irin turare ne ma shi aljani da kuka gan shi ya son tsafta ya son kanshi duk irin turaren da kike yawan sawa ki karanta wani abu na cikin alkur'ani ɗan sai guje ki aljanu sai su guje ki saboda ba ka son ba ka son tsafta kuma ko lafiyar ki kalo ba ki da matsala in kika zama to kazama a cikin gidanki kika zama kazama a jikin ki, aljanu sun biki. wannan tsaftar da ake cewa ku kan ku ɗauka kawai maza suna yi ne don su muku wayo kawai don dai ku yi tsafta su kalle ku hmm. ke ma akan kan kanki duk wacce take kazama ba za ta rabu da aljanu ba to da shi aljanu yana son wari yana son tsori, yana son bola ina son juji yana son shara ina son tsummo kara. to akwai matar da wallahi inda za a ce duba gari duk ranar asabar ɗin ƙarshen wata a shiga gidanta sai an mata ɗaurin wata uku ita da mijinta saboda shi bai kula ba ita ma bata kula akwai matar da in aka je ƙarƙashin gadonta aka leka abin da za a gani a ciki sai an yi feshi sai an yi feshi saboda ba ka kulawa abin ka ganka tattas za ta je waje amma a cikin gida babu wannan ba ta san wannan ba da za ka je wurin da kake maka girki sai ka daure zuciyarka za ka iya haƙiyar ruwan can da ka kawo maka ko kai ne ɗaya na ko da wake da shinkafa ne so da kazantar ta so da haka su waɗannan shaidanin suna da buƙatar kazanta to duk wanda ya ce da kai zai maka wani aiki amma sai ka zama kazani to ba aikin Allah yake ba yana yin wani abu sannan duk wanda in ce da kai sai ka biya ni kaza na kuɗi to ka canja shi ba a yawa. duk wanda zai maka rukiya ta gaskiya ba zai sa maka kuɗi ya ce kaza za ka bani ba domin ai addu'a zai ba sai an gana ma za ka ba addu'a ba to in ya sharkanta maka ka bashi kuɗi kuma ka ki karɓa addu'a ka ci banza kenan za ka dawo da kuɗi to idan na zo na yi maka kace nawa za a bayar ka siya abin da aka bayar shi nan sai na yi maka abin da ya kamata a ce ka bani dubu goma sai ka bani miliyan goma sai in karɓa shi alhamdulillah ka saka aljihu kuma ka ci halak malak to su waɗannan bokayen suna da abubuwa da yawa da suke yi wani lokacin sai a samu agwagwa a ɗaura abubuwan da za a ɗaura a kafar a ce a sake ta kawai shi ce nan an sake ta ta tafi yadda aka saki wannan agwagwar ta tafi babu da shika za ta yi ta yawo ne ba san inda za ta je ba ita ma kishi yake haka za ta zama ta yawo a gari wani malami yana zaune yana lazumi a kofar gidansa ya ga wasu zakaru suna yawo an ɗaura musu wannan layar ya kira wani yaro irin marasa tsoron da yi masa haka ya nuna kazan su sun yi kamo aka kamo ya da layin ya karanta ayatul kursi a cikin ruwan tsoma layin ya ce je ka zubar da layin bayan ya zubar da layin ya bashi ya ɗauko naira ɗari biyu ya ce maza ka hau a daidaita sauro, ka tafi can inda ake fige kaji ka ba da naira ɗari a fige a yi wayan kalliya a damun da su san ko nawa ne ne tun da dai ba kun yi ba kwa ba shi yana so aka so ka kawo masa gida yi farfe su to wannan kenan to amma abin da nake so na da suna muku idan har ta sa an samu matsala an yi wani abu wanda ake ganin zurkulla ne aka kafa fahimtar sa ke idan kuka samu abin layu ne wani abu ne aka dukunku ne aka ajiye menene abin da ake so kai kuwa ne abu ka ku tsoron sa ku ku karanta ayatul kursi sau bakwai a cikin ruwa sai ku saka abin a ciki in kun saka duk inda matsafi ya kai da tsafin sa aka yi wannan ya kare kawai sai ku je ku zubar da ruwan kuma ku kone abin shi ke nan. Sau da haka waɗannan su ne abubuwan da ika baka mu kula da su saboda yanayi ya riga ya canza kuma mun riga mun ruɗe yanzu neman biyan bukata muke ta kowace hanya kuma zai yi wahala yanzu ka hana wani ka ce kada ije gurin boka kada ije gurin mai rufiya abin da ya kamata a yi a ba ku ka'idoji a ba ku sukoti wanda ya kamata a yi la'akari da su sai mu dawo kan mai rufiya a gurguje namiji ne mace babba ne yaro ne ba wanda ba zai iya yin rufiya ba ba sai wani mashahurin malami ba ba sai wanda ya buɗe ofis ba ba sai wanda ya haddace alkur'ani ba aya ɗaya ta alkur'ani in kika haddace za ki iya rufiya da ba abin da ake so ka zanto mutumin kirki akan kanka idan namiji ne ina halartar jam'i in mace ce ba ta waka da sallah akan lokaci kada kulawa da yin azkar na safa da na yamma na shiga gida da na fitowa daga gida na hawa abun hawa na cin abinci na kwanciya barci duk ke wani guri da aka ce ga abin da ake yi na addu'a ka kakkarin dinga yi sannan kuma ka zama so da gaskiya a maganarka mai kamanta gaskiya a cikin aikinka sannan ka zama mai yawaita karatun alkur'ani akalla ya zamanto kana da wani wuri kana da wani lazimi da kake yi a kullum na karanta alkur'ani bayan nan sannan kuma ka kula a kai kanka da 'ya'yanka da iyalinka ka koya musu dukkanin wata addu'a wadda ake ta neman kariya da neman tsari to in ka zama haka to za ka iya rukiya kuma duk wanda ya samu wata matsala wacce take da buƙatar a kawo masa taimako in ka karanta masa iya wannan abin da na karanta musu, to Allah zai biya bukata Allah kuma zai yaye masa to da kun ga kenan ba wani abu ne ka da hankali ba wani abu ne na rigima wasu za su iya tambaya su ce to ai mun ga wani lokacin sai an ce a siyo man habatu sauda sai an ce a siyo man zaitun sai an ce a siyo turaren almiski sai an ce a siyo abu kaza a yi kaza a yi kaza a haɗa da kaza a yi kaza to wani shayin shekaru to wani hayakin shekaru to wani waye wannan kawai wasu kamar yadda na faɗa a farko yau da gobe ce ta sa wasu suke ganin in in haɗa kaza da kaza ina yin kaza amma ba sharaɗi ba ko da shi ko babu shi za a iya yi kuma mafi yawancin mutane in ka ce da su ka yi addu'a zalla sai su dinga ganin kamar ba za ka yi ba ko ba za ka ci ba to shi da ake haɗo da irin wannan ka zo mutum ya ce da kai za a yi kaza ya ce a samu iftitus in ga da an ce da ke iftitus sai ki ce ne kuma iftitus sai ce a ai za a ba komai muna da shi ko so a gaya muku irin wasu abubuwa wanda za a ce a samo kaza a samo kaza wanda itatuwa ne babu wani haramci wajen yin amfani da su ana yi ne domin a daɗa ƙara maka ƙwarin gwiwar cewar in kai abin zai yi maka amfani zai maka magani amma ba da sharaɗi ba ne wannan na ganin a taƙaice ne don abin da zan faɗa game da abin da ya shafi bokanci bokaye rukiya da kuma masu yin rukiya da sharuɗan yin rukiya da kuma adab na shi ne yin rukuya su ne wanda na faɗa yanzu a ƙarshe fatan mu Allah maɗaukin sarki ya mana ɗari, ya mana kariya daga matsafa da bokaye da yan duba kuma Allah kada ya jarabe mu da zuwa gurinsu ballantana ma mu rasa imanin mu ko kuma imanin mu ya kurkuce Allah ka taimake mu ka taimaki eh, addinin mu kuma ka biya wani bukatunmu na duniya da lahira wa sallallahu alaihi ba baraka ala da nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa sallallahu alaihi wa Allah ya saka da sai kuma kamar yadda na gabatar da farko kusan na tabbata an daɗe ba a samu waraka dangane da waɗannan ɓangarori guda biyu ba ko ba haka ba sai muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi kuma abinda malam ya gaya mana Allah ya sa mu ji sannan kuma mu amfani da shi sannan kuma mu sanar da waɗanda ma ba samu damar zuwa wannan guri ba baki daya ba tare da ɓata lokaci ba duk da lokaci ya riga ya wuce insha Allah zan sake yi abin magana ga babban malamin mu Ashar Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa kafin kuma ya zama cewa an amsa tambayoyin da aka rubuto su da cewa har yanzu na gaba lokacin ba amma na ana ta rubutawa insha Allah karon kallon bismillah eh, insha Allah ana rubutuwa ne والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا wa وآله وصحبه أجمعين أمدد wannan cibiya ta darussunan nabawiyya da kuma wannan makaranta ta zamzam islamic college muna yi wa dr muhammad nazir inuwa Gojiya. da ya gabatar mana da wannan muhadara ko lacca mai taken hanyoyin da ake tantance a bambance a ware tsakanin waye boka waye kuma mai yin tofi na ruƙa ko tawaida na shari'a sannan shi ma mai ruƙan a bambanta tsakanin wane ne mai business ruƙa da kuma shari'a ruƙa wato riƙa jariya, da kuma ruƙa shari'iyya ƙa'idojin da malam ya bayar wanda ake tantance a bambance a ware boka da fatan ku rike waɗannan ƙa'idodi da ya faɗa domin suna da mahimmanci da za a gane boka a gane ɗan bugun ƙasa a gane macuta waɗanda sun yi yawa a wannan zamani abin da ya faru shine buƙatu sun mana yawa larurori sun mana yawa ciwuka sun mana yawa damuwa ta yi mana yawa kuma mun manta da Allah tun da an manta da Allah amman yujibul muqarra idza da'ahu an manta da wanda in ka shiga tsanani zaka ɗaga hannu ka gaya masa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib da an manta waɗannan ayoyi an manta komawa ga Allah an daina azkar an daina addu'o'i ana roƙon Allah kul ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum to tun da aka yi watsi da wannan koyarwa ta manzon Allah wanda dama kafin zuwan annabi akwai bokaye akwai matsafa da annabi ya zo ma akwai su shi ma sun yi yunkurin yi masa tsafin kuma bayan ya wuce kuma akwai su sun ma karu annabi ya ba maganin bokaye da sihiri kada ka yi kada aima ce laisa minna man sahara au suhira la baya tare da ni wanda ya je ya ce a ma wani tsafi annabi ya ce na kore shi daga cikin al'ummata da wanda ya sa wani ya yi masa da shi da ya sa aka wa wani auta ka hana autu ko la, duk wanda ya je ya yi bokanci ko kuma ya sa aka yi masa bokanci ko shi ya koya ike yi da kansa annabi ya ce ba ni ba shi auta tsayyara autu tsayyara la ko kuma ya je ya camfi ko kuma aka yi masa camfi iyadda annabi ya ce waɗannan ba sa cin al'umma ka ashe da tsafi da bokanci da camfi da surkulle waɗannan duk ba sa cikin koyarwa addini in kuma ana son zaman lafiya a wannan addini dole a fatattaki a koyi wannan annoba da take cinye akida wannan kwalara da take mamaye tauhidi wannan ciwo da ba shi da magani sai kitabuwar sunna haka mu nemi magani kamar da malam ya faɗa ta hanyar da ta dace magani ana ciro shi ta hanya hudu akwai magani shine addu'a kamar da annabi annabi ayyuba da ciwo ya kama shi yace anni masani yaqur wa anta arhamur rahimin Allah ta fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur ciwo ya kama shi ya gaya wa Allah Allah ya ce sai na amsa masa na yaye ciwon ga magani na farko kenan magani na biyu shine maganin da ake hadawa da wani abu da wani abu kamar zuma ko habbatu sauda wanda qur'ani ya ce fihi shifa'un linnas annabi ya ce habbatu sauda shifa'un min kulli da Kama dan an kira zuma magani ko an kira habbatu sauda magani abu ko bukatar ilimin yadda ake sarrafa su da kuma dose din da za a sha in ba wannan ilimin ka je ka kurba da yawa ko ka hambuda da yawa za ta iya kashe ka ko da ko panadol ka gumbuda overdose zai iya kashe ka balle kuma wannan magani tabbatacce amma sai an san ilimin yadda za a sarrafa shi hanya ta uku shine ilimi na bincike da gwaji shine wanda za ku ji an ce an kai wannan alim lab an yi bincike irin magungunan nan su su kafin su apc su waye duk kafin a fara amfani da su sai an kirawo masana harkar maganin sannan sai an kai wa nabdar ta ba ƙwararru sun duba cewa zai yi tasiri ko ba zai cutar ba to wannan irin maganin shi ba ruwansa da addinin mai yi gwaji ne kai abin da ake so abin ya zama ba na jasa ba ne sannan akwai ciran magani ta hanyar al'ada iyayenmu sun saba su jiƙa mana darbejiya ko a jiƙa maka tsamiya da ta zargaje ko kuma a haɗa maka kayan lambu ka sha saboda kana yin shawara ko kuma a haɗa maka eh, hannu da kaza ko mai ciki a ba ta kaza wannan shi ma gwaji ne in yayi shi kenan in bai ba sai a nemi wani ko kuma kiran magani ta hanyar karantarwar malamai na sunna wani malami da ya karanta ƙur'ani ya fahimta ba hadisi bace ba aya bane ba hadisi bane ba aya bane amma malami ne ya gwada wani abu ya ga yayi tasiri kai ma in ka ne ma sai ya baka ka gwada misali a cikin tafsir ibnu kasir ya kawo mana wani malami da yake a gwada ga duk wanda yake jin an masa sihiri ko abin alamomin sihiri guda taran nan da wahid abdulsalam ya kawo ya ga alama ɗaya daga ciki to sai ya je wannan ya samu ruwa mai tsafta inda zamzan ne an fi bukatan zamzan ya karanta fatiha ayoyinta guda bakwai ya karanta farkon suratul bakara ayoyi guda hudu zuwa muflihuna ya karanta ayatul kursi ita aya ɗaya ce ya karanta amanar rasulu ita aya biyu ce kun ga aya bakwai aya hudu aya ɗaya aya biyu sai kuma ya karanta ulya ihul kafirun ya karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad da kuma suratul falaq da suratul nas a cikin wannan ruwa sai nemo ganyen magariye magariya guda bakwai ɗanye sai ya dandaka sai zuba a cikin wannan ruwa ya karkada sai ya sha ya shashafa a jikinsa ya haka har kwana bakwai shekul islam shek abdulaziz ibn baz a cikin tufatar akhyar ya ce wannan addu'a mujarraba ce ma'ana an gwada an ga tasirinta an gwada an ga amfaninta amma kace ina nassin da yake ayi babu amma kace an yi ya amfana eh an yi ya amfana akwai wani abinci ki a ciki me abinci ki a cikin ruwa da aya da ganyen magariya babu kazanta, babu najasa sanin ba tsaki kun ga ya cika sharaɗin la ba asa bin ruƙa ma lam yakun shirka ba laifi a yi ruka in babu shirka a ciki to kun ga wannan shine abin da malam yake gaya mana a tantance a bambance a ware masu ruƙa da kuma masu damfara da sunan bayar da magani saboda haka muna godiya da wannan gabatarwa da aka yi da fatan yanzu bokaye dama ba sa son ku zo makaranta ba sa son a ba ku ilimi domin da ku suke cin abinci za a yi wa mace aure a cika mata ɗaki da kaya a cika mata kirji da sarƙoƙi hannu da awarwaro da zoben gwal amma duk abin za a wasu sai ka ba bokaye su cinye kaga boka yana kiba bulbul amma ita da ke kai wa bokan tana ramewa tana bushewa saboda haka muna fata za a ƙara inganta alaƙa da Allah a ƙara inganta tauhidi a ƙara yanke alaƙa tsakaninmu da bokaye a kotun isa da ta faru in buku ku manta ba a garin nan ta wata mata da ta bayyana ta ce tana da aljani kuma tana ba da magani kuka yi ta layi malam hatta mai niƙazi da mai hijabi a kan layi da ‘yan buta ta ruwa ana bayarwa ana karba sai labari ya zo mana a nan tsallaken nan take nan tsallaken nan ana kalayi sai ki aje dubu uku ko dubu biyar ki rubuta bukatar ki a takarda ki zuba ruwa a cikin robar swan ko robar faro sai ki kai mata duk ta fiye kusan gidajen unguwar tana ta karɓar kuɗi wannan ta ce miji nake so wannan koma gidan mijina wannan a kori kishiyata wannan a kore ka yi kaza to ne zai kawo mana labari Ya ce, amma dan ya kuna gari har an fara talla a rediyo saboda lalacewa gidajen rediyo wai har tallan bokanci suke yi so da a lokacin muka ce a je a taho da ita da aljanin ma a taho tare shi ma da an gan shi za a ciwo kwalarsa ma shi tun da ba a ganinsa aka ce a taho da ita ita da take wakiltarsa aka zo aka aje matan nan na tambaye ta a me yake faruwa ta ce e ita asali yar yola ce sai aka kai ta misira karatu to wata ran tana ɗaki tana zikiri ko sai ka ga ƙofar ɗakin ta buɗe sai ka ga sama ta yaye sai ga wani mutum zungure ne ba a gano kansa a cikin hadari ya bayyana ya ce mata sunanka kaza shi aljani ne kuma yana so ya yi alaƙa da ita saboda ya ga mutum ya kirki ce zai dinga taimaka mutane da magani ta hanyarta da aka ta taho najeriya zai biyo ta ba mu san to an masa visa ko ba a yi masa visa ba yana da passport ko ba shi da passport haka da ya biyo ta take shine suka zo duk abin da aka gaya mata da bukatun da aka rubuta a takarda da ruwan nan da aka aje in ya zo zai kakkaranta sai kowa ya tofa masa abin da ya kamata a ruwan da safe kowace sai ta zo ta karbi nata sai a gaya mata yadda za ta sarrafa shi ta kuma sai ta karbi abin sadaka nace to ina kina da miji eh yana ina tace yana Lagos shi ma ma'aikacin gwamnati ne nace to yanzu kin ga mu ga aljanin ba ke muka gani yaya za mu yanzu mu tabbatar da wannan aljani don akwai tambayoyin da za mu yi masa ce abu ne mai sauƙi ma a shigar da ni ɗaki mai duhu a shimfiɗa da duma zan kira shi yanzu zai zo amma fa ka ku tsorata in kun gan shi muka ce mu ne za mu tsorata kira shi na aka shirya ɗaki aka sa da duma dakaru suka tsaya aka ce bismillah kirawon shi ta yi tofa-tofanta ta yi abubuwan da za ta yi ki zuwa muka ga lokaci ya ƙuri ya har yanzu bai zo ba ko ya makara ne ba an sai yana najeriya ba in ma dai daga misira zai taso ya kamata a ce ya iso yanzu ai aljani dai bai zo ba don ka muka ce yan jarida so a yi hira da ita a gaya wa duniya tunda tana ta karɓa kuɗaɗen mutane a je a kwaso duk ruwan nan takaddun haihu suna guri na mutane da suka rubuta irin bukatun da ke ciki in kin ga bukatun sai kin ga abin takaici mutane sun rubuta abubuwa daban-daban na sirrin sun kai masa muka ɗebo ruwan nan gaba ki ɗaya to bayan an gama hirar da ita tace a kawo ta ofis dina tana da magana sai ta ce min yanzu aljanin nan ya yi masa raɗa cewa ya fusata ya yi fushi an ɓata masa rai don haka in saurare shi zai zo gida na karfe goma sha biyu na dare ita to Allah ya kashi lafiya ya san gidan ko ba shi adres din suka a ya sani na ce to Allah ya kashi lafiya shiru sha biyu ta yi ni ban ga kowa ba ban ga komai ba za ka ne bacci na da safe aka sake fito da ita to ke aljannin na ki fa bai zo ba kin ga ya ƙara tabbatar da ƙaryarsa da ƙaryarki da kuma cewa abin da kuke yi damfara ne da cuta yanzu za mu ƙara ɗaukan matakin da ma ba mu ɗauka ba a baya a ya yanzu nan ya sake min raɗa ya ce yau ka shirya jiya bai zo ba amma yau ƙarfe biyun dare suka haɓa hana ni ba su ƙarfe biyun dare ina jiran sa to ta san wata kila bacci mutum zai sai a ce ya zo kana bacci duk faɗa ba ce to daga nan ne yan jarida suka ɗauka cewa yau aljani zai je gidan malam da aka mu bari da safe mu ne zai faru to aljani dai bai zo ba daga nan ta bayyana makaryaci ya ce muka tattara ta muka ko da komatsanta muka kore ta daga kano to bayan na je yola domin gabatar da wa'azi sai ga wata dogo wasiƙa cikin ambulan shafi goma aka aiko min da ita cewa malam mun je kano muna ba da magani ka je ka ci mutuncinmu ka fatattake mu ka kore mu yanzu kuma ka biyo mu yola nan ma ka zo kana tona mana asiri za ka mu yadda ba za mu ɗauki mataki na shari'a da bisa wulaƙancin da kai mana da kuma malamai da yawa sun ce abin da muke gaskiya ne amma kai ka ce ba daidai ba ne na ce ni ma ban ce ba daidai ba ne ta ne a tabbatar mun kamar yadda dokta ya faɗa cewa idan mutum zo yana ba da magani a kira shi a ji ta yaya yake bada magani in an ga bai saba shari'a ba sai a gaya mutane ko a kyale shi in an ga ya saba shari'a sai a kore shi ko a fatattake shi don kai ya lalata mutane aƙida kuma ya lalata musu alaka domin bokaye bayan sun lalata maka aƙida sai sun lalata maka mu'amala da mutane a ce wata doguwa na jin haushin ki ko wata maka na jin haushin ki ko wata gajeriya na kin duk sai ki dauki gajeru ki tsane su a ce wata doguwa na kin ki sai ki dauki dogaye duk ki tsane su ko wata ta tana miki harara duk sanda kike tafiya zai ki ta kallon wace ce kike harara ta ne ya hada ki rigima da mutane ko a ciki sai ce a cikin dangin mijinki akwai wata sai kuma ta halarta ina jin da ya liki ko ta cikin dangin matar akwai za ki ce ina jin wanta ce kenan ya dora a kan rigima da mutane saboda haka ya kamata a kiyaye muna fata Allah ya ba mu ikon kiyayewa yanzu akwai tambayoyi da za a karanta wa malam ya ba mu amsa muna fatan Allah saka masa da alheri Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ji a wannan sannan muku manta ba a wancan watan da ya wuce mun gabatar da cewa za a je gidan marayu to an je gidan marayu an kai musu mun sa an musu ɗinki dukansu gaba ɗaya su wajen sittin ne ina jin ko da shida su sittin da shida maza da mata matan an ɗinka musu atamfofi su koma su koma zan an yi musu ɗinki ya duka masu kyau da aiki da komai sannan jariran su kuma an yi musu kayan yan kanti an sai musu pampas sannan kuma waɗanda shekarunsu bai kai a ɗinka musu atamfa ba an sai musu yan kanti sannan sun yi bayani kamar da na gani cewa mafi yawa irin yaran da ake samu a wannan gida sun kasu kashi-kashi akwai 'ya'yan mahaukata wata haukacewa za ta ga goyo to dole a kwace goyon saboda ba zai dinga samun nono da kulawa ba wata kuma an yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai ko hukuncin kisa ko shekaru mai yawa a kurkuku ko ba za a shiga da kurkuku ana ba shi nono ba sai a karɓa a kashi na wani kuma hatsari ake yi sai iyaye su mutu sai a tsinci ga ƙananan yaran ba su mutu ba sai a kai su nan wasu kuma ɓata suke yi a ta neman iyayen a rasa sai a kai su nan wasu kuma haihuwa ake ba ta hanyar shari'a ba sai a wurgar in ya sai su tsinta su kuma sai su ci gaba da kulawa da sun faɗi irin buƙatu an kai musu shinkafa da taliya da indomi da makaroni da mai da sauran kayan buƙatu da kuma ɗan taimakon da kuka kakawo ɗin nan jin an har haɗa da shi aka kai da kun ga irin wannan su waɗanda suka je sun ga ayoyi da yawa su da kuke da iyaye kuke da gida kuke da 'ya'ya ga wani bai san makomarsa ba ba uwa ba uba ba dangin uwa ba dangin uba ba wa ba kani ba shi ba li'abdi kuma haka zai girma da zo rayu ya zai ji daɗin rayuwa ya makomarsa take in al'umma ba su shiga cikin al'amarinsa ba wani irin tallafi da taimako zai samu ga wannan yana cikin abin tausayi da suka gani kuma shiri na gaba shine za a je kurkuku bangaren ɗaurarru mata ɗaurarru mata a ga mai mata suke yi wata ta saucewa kishiyarta gora a ka wata ta yi yunkurin kashe mijinta wata ta yi sata wata ta yi abin kunya Ga shi nan dai ɗaurarru mata in kuka je za ku ga darasi cewa ashe ma kai da kake nan ka gode wa Allah dama malam ya ce in baka guri uku to ka gode wa Allah in baka kurkuku ya nuna kana da yanci in baka asibiti ya nuna kana da lafiya in baka makabarta ya nuna kana da rai yanzu yana makabarta saboda ya mutu wani yana asibiti saboda ba shi da lafiya wani yana da kurkuku saboda an daure shi to kai da baka cikin ukun nan to akwai darasi mai yawa a rayuwarka da ya kamata ka gode wa Allah ka kuma yi abin da ya kamata za ka ana ku godiya ga matan da suka je da kansu da wanda suka tura gudunmawa da kuma wanda ya ba da tallafin mafi yawa na abubuwan da aka kai wajen waɗannan ah, marayu abin tausayi muna fata Allah ya takawa kowa da alkhairi ya kuma sa ya zama a cikin mizanin hasana ranar alkiyama assalamu alaikum Allah kuma ya ba da kan wakala akwai tambayoyi ah, wannan da tambaya farko tana cewa malam dan Allah ah, wace addu'a zan yi a baya na yi laifuka har da shirka ma. amma na yi da dama ah, ina neman addu'ar da za ta ƙara kusanta ni da Allah subhanahu wa ta'ala domin har yanzu ina ganin zai dai addu'o'in da na a baya kamar Allah bai yafe su ba alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala shi kansa wannan nadamar da suka yi alamar insha Allah tuban naki an karbe shi ko da haka mutum yana da alamar imani a cikin zuciyarsa wanda zai saba wa Allah ya dinga jin abin ya dame shi su kuma annabi sallallahu ya gaya mana cewa ko da mutum zai zo da cikin duniyan nan na laifi in ya gamu da Allah in dai ba shirka yake da Allah mutum da da ko ma shirka kike kika kuma ba Allah zai zo maka da cikin duniya na gaba ko da kafin ki fara gode wa Allah kuma ki cigaba da yin istighfari ki cigaba da roƙon Allah Allah ya tabbatar da ke kada Allah ya kara jarabar ki da wa cikin abin da kika fada a baya wannan alamomin sihiri da suna da yawa malam ya faɗo su daga ciki ce guda tara wasu kuma sukan ce ma sukan ba haka amma dai muhimmai abin da ake cewa idan mutum yana yin mafarki na abin tsoro ko maciji ya biyo ki ko kuma ga kina kin fito daga wani guri kiran ina zaki ki makale ko kuma kin tafi ruwa ya tafi da ke ko faduwar gaba wani lokacin ba akwai irin ciwon kai mai tsanani wanda yake ba na zazzabi ba ba kuma sauran ciwon kai da aka samu ba kuma ya zama to na bari da to da aka ce wannan alama ce ta ayyuwa mutum sihi alamomin suna da yawa ko dai abin da ake so idan mutum yana zargin akwai wani abu na sihiri a zuciyarsa to kada ibawa shekan dama ya dinga kai wannan zargin ga wasu mutane wanda ce kowa da ne kowa da nake tsammani kawai ya ɗauka iri ba shi babban shi da kowace cuta kuma ana neman magani Allah ya warkar da mutum wani kina yin zikirin safi kina yin na yamma kina yin addu'o'in kwanciya barci da na tashi daga barci Allah yana sassauta miki wannan in kuma za ki iya samo ganyen magarya kamar guda bakwai wanda ba ya faɗa ki karanta waɗannan ayoyin a cikin ruwa ki sha yi wanka da su sau uku ko sau biyar ko sau bakwai shi ma wannan Allah yana sa sai da ya karye malam mutum na yawan faɗuwar gaba da yawan da ya kamata ya yi mutumin da yake yawan faɗuwar gaba galibi wani za ka gaba ya ambatan Allah ne sosai ba shi da lokacin karatun Alƙur'ani. kuma ina yin kalle-kalle marasa ma'ana wanda za ka ga in da baya ɗakinta sai ta kusan kaiwa asuba tana kallon indiya ko tana kallon hausa bin ko tana kallon abin da ba zai mata amfani ba ko kuma yin to zimawa mutum bai yi mace ba yana haifar masa da irin wannan matsala so da haka sai mutum ya yi kokarin ya kauce wa irin wannan abubuwa din kuma ya yawaita karatun alkur'ani ya yawaita addu'o'i da kuma zikiri da Allah wai ba da gaske ne aljanu suna auren mutane kuma ta yaya ake ta hanyar ah, tsari to malaman da suke maganganu a kan harkar aljanu akwai wanda suke ganin ana iya aure tsakanin mutum da aljan amma ba aure irin na shari'a ba watan ana cewa aure ne amma ba wa ana nufin aure ba aljan ya dinga zuwa mace ko kuma aljana ta dinga zuwa namiji har yaya ya yi amfani da ita ko kuma ita ya zo ya yi amfani da ita kuma wannan tana faruwa ne idan ya zama to ah, mutum ba shi da ah, tafi wata ba shi da tsari a jikinsa kuma ana samun tsari ne ta hanyar bin Allah da kuma karanta addu'o'i wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma a ce namiji ya aure mutum ya aure mace aljana ko aljana ka aure namiji a sa na mutum ita kuma aljana wanda akwai cikarwa a sa matuƙa saboda shi aljani jinsin su ba iri ɗaya bane da na mutum mu ƙasa ce asalin su kuma wuta gaci saboda haka da wuta da ƙasa ba sa haɗuwa kuma aka buɗe wannan kofar cewar wata wani mutum zai iya aurenta wanda yake aljani ko aljani zai iya aurenta to wata za ta iya zuwa su muku da ƴaƴaye sai su ce aljani ne ya aure ta kuma ta haifi ƴaƴaye ya za ku yi maka to don a toshe wannan kogon malamai suka ce wannan ma babu shi ma a tarihi cewar wani ya auri wata aljana ko wani aljani ya auri wata sai dai akan samu aljani ya dinga zai kewa mace idan ya zama to ba ta yin addu'a ko mijin baya yi ko kuma wani lokacin mijin baya yin addu'a wajen kusanta iyalinsa ita ma ba ta yi sai aljani ya yi tarayya da su sai a haifa shekaru ya yi haka suke cewa wanda suke rubuce-rubuce a kan kawasul mawar suna rubutu a kan wasu ko mayuka ko itatuwa ko sinadarai wanda suke so aljanu ba sa san su kamar eh, turaren al'umma sun ce ina daga cikin abin da Allah ya sa a jikinsa aljanu ba sa san warinsa sau da haka in ana tashi ba sa zama a gurin to amma ne ba lallai bane ke zamanto man zaitun ko ba sa son wani sa kawai dai ka iya cewa man zaitun mai ne mai albarka tunda bishiyar Allah ya rantsuwa da ita kuma Allah ya kai rantsuwa da abu ne mai daraja sannan man afatu sauda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maganin kowace cuta ne ban da mutuwa to wannan yana daga cikin abin da ya sa su malaman da suke haɗa magunguna na aljanu suke cewa a sa da su. Assalamu alaikum. Malam suna shawara A amma ɗayan gidan kuma suna da irin wannan da ta duk abin da ya same yin ke su ce da ya yi ko ciwon kai mai kika da suna cewa ko wacce ce kai idan ya magana ta kuma fili ya sa ba na neman magani sannan kuma ya ce wasu ne wani wani ya guda bakwai za a yi musu a ya halatta wannan shi ne abin da na faɗa ai cewar in ka ji mutum ya ce a nemo ruwan rijiya guda kaza ko sai an tafi gari kaza za a ɗebo ruwa ya nuna ba addu'a yake maka ta shari'a ba yana yi maka addu'a ne wata dama sannan wannan abin da 'yan uwanki suke yi ya nuna ba sa zuwa makaranta in kuma suna zuwa makaranta suna zuwa makarantar ne da ba a koya musu tauhidi ba a koya musu aƙida domin ai mun san cewa kullum yusi mana illa ma ka taɓa Allah lana babu wanda yake maka wani abu wanda Allah ko sarki bai hukunta ba kuma ba a san ko da rukiya aka yi masu rukiya su yawancin su wani ba san ka'idodin rukiya ba suka yi wa mutum rukiya sai a ce lallai sai aljani ya yi magana in yi magana sai a ce wani turo ka sai a ce ai hajji abin da ce ta turo ne to kuma a cikin halittu daga cikin waɗanda suke makaryata an ce akwai aljanu musamman wanda ba bi daga cikin su ba suna son haɗa faɗa da haɗa husuma dan mai rukiya ya yi karatu an ce masa wane ne ya turo da kada iyanta su ma ɗan uwan wanda ake wannan karatun kan ya yadda da wannan abu kuma kan ma a bada wannan kofar kamata in kawai a yi addu'a aljanu su fita ba sai an yi magana da su ba wannan shi ne abin da ya fi dacewa. wajen boka da yake sai da ka baya kuma sai ya gane cewa boka ba boka ne to ya matsayin sanin shi kenan sai ya istighfari tun da bai sani ba wataƙila bisa jahilci yi kuma yana da kyau mutane su dinga kusantar malamai su dinga kusantar gurin da ake ba da ilimi domin kada sai ka fada rigima sannan ka gano ka fada amma dai duk wanda ya samu kansa irin wannan yanayin bai sani ba ne ko kuma ma ya sani yayi to sai ya istighfarin Allah da Allah zai yafe masa har malam da gaggawa wasu suna rubuta Allah a goshin su a goshin su idan aljani eh, idan aljanu sun zo su tinka sai zama a matsayin kamar an ɗaure aljanu a babu wani dalili na shari'a wanda yake a rubuta Allahu a cikin goshin mutum saboda sai a kai a karanta maka sunan Allah ko a tofa maka sunan Allah ka sha duk da dai eh, wasu suna ganin idan da a ce za a rubuta sunan Allah ko wata addu'a a cikin takarda ka ba aljihunka ko ka ajiye ta wani guri a jikinka wasu daga cikin malamai suna ganin babu laifi za a yi haka amma da bai kamata a rubuta eh, sunan Allah a goshi ba kawai duk da na ga wasu daga cikin malamai sun yi magana in mace ta samu cutar da ake cewa ta nazir bizai irin zuban jini na istihaba wanda kuma an je asibiti an yi an yi wasu suna ganin akwai abin da za a rubuta a cinye ta amma shi ma gaskiya ba daidai ba da ya saba da shari'a maimakon a rubuta wannan wanda aka ranta mata a cikin ruwa ta sha wannan da ke kan bada ina da yarinya mai nuna sai ce min lemun shuri haka da man zafi shafa sai ne a shuri ba za a iya yi ba babu alaka tsakanin man zafi da kasar shuri kasar shuri ai da ya ce man zafi kuma kwanan nan aka same shi da aka da ba ta wani man zafi ta haɗa da kasar shuri tana shafa yarta gwanda ta dinga karanta mata fatiha tana hura mata ko tana tofa mata ta karanta a ruwa ta dinga shafe jikinta ko a jikin wani mai ko na zaitun sun ko na ah, haɓata sauka. wanda ya kusa suka ce malam wani da sani aljani yana shiga cikin mutum da sa shi shaye-shaye da iskanci da yi wa iyayensa rashin mutunci <laughs> wani lokacin aljani yakan shiga jikin mutum ya sa shi ya yi abin da ba daidai ba wani lokacin ko mutumin ne da kansa yake zama aljani din domin ya ci mutunci sai ya dinga karya da aljani. sau da haka masu yin karatun rukiya na gaskiya suna iya gane wannan ƙarya yake ba a jani da shi ba yanzu akwai matar da aka yi mata kishi a sai su ce aljanu sun shiga jikinta sai ta tura a sha ta zo ta rike uwar mijinta da duka sai ta ce aljanu ne nan kuwa gangan gangan take yi kawai tana yin da domin ta huta wa shirka musamman idan ta sa aka yi mata kishiya saboda haka masu yin karatu na rukiya na gaskiya suna iya gane wannan aljani ne ko kuma shaye-shaye ne ya jawo masa. tana ta kusa da ta karshe ba su da alaƙa da munasabar ba da dalili a yanzu ne da yanayin yadda mata suke da tunani da wuta wai idan mace tana da ƴaƴa mata ba ta haifi namiji ba idan mijin na ta yi mutu wai ba za su ci gadon abin da ya bari da ba ba saboda ba a sun daga baki dai bari ba ku wannan tafiyar ta fito sai ba da ya amsa ba ce wai mutu ba ya abu ma da ya a ce tunani ba rayuwar wani yanzu idan ba ke tana ɗaya mata sai ya zama ko cewa shi ba ka haifa na mutu ba wai shi yanzu ma nan a mutu ya mutu ya bazu kuma ki gado to na farko dai mace tana cikin masu cin gado tana cin ɗaya bisa takwas tana cin ɗaya bisa shida tana cin ɗaya bisa hudu tana cin ɗaya bisa uku tana cin rabi tana maci duka ya dangana ga inda ta faɗo a mace ta faɗo ko a uwa ko a kaka ko a baba ko a shakikiya ko da abiya ko da ummiya ko ya ko jika duk ya dangana ga irin inda mace ta samu kanta da irin abin da Allah ya ce a bata ko abin da yasa aka ce a bawa namiji biyu a bata daya saboda ita ba abin da take yi a musulunci shi da ita ake a sha da ita a yi mata tufafi a bata sadaki a yi mata kayan daki ka ɗaya ya ishe ta shi ko da miji da aka ce a bashi biyu sai aka ce ya ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita ya mata kayan kwalliya ya biya kuɗin haya an an yi suna ya tsira rago to kaga an cinye biyun gaba ɗaya ma ita ko nata ba abin da za ta yi da shi don ba ta wa kanta tufafi ba ta biya wa kanta haya ba ta biya wa kanta kudin asibiti in dai miji ya san haƙƙin Allah akan matarsa ba abin da zaki shi zai yi sai ita ce ta ga abin ya maka yawa kuma tana da hali ta ce mai gida saboda na ga abu ya maka yawa ni kuma ina da hali bari ɗan dinga taimaka maka a bangare kaza amma in ba ita ce ta yadda ba ba inda aka ce a taɓa ta da kun ga a ce kenan Allah ya ba mace gado ba wani dalili da wani zai zo ya hana ta kaka musulunci ya ba asalin saukar ayar gado ba. akan gadon mace ne wani mutum ya mutu ya ba 'ya'yansa mata guda biyu da kuma ƙanin mahaifinsa da matarsa sai ƙanin mahaifin ya yi sallama ya ɗauke ka kuɗin ya fita matar ta ce ya faru ya ce ai ma kin san ƙa'ida mu maza ake ba gado ko ba a ba ku sai dai mu dinga ƴan muku a ciki sai ta je ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gashi an bani da 'ya'ya mata kuma ni zan rene su ni zan musu tarbiya har zuwa lokacin aure ga kanin babansu ya dauke ɗan kuɗin da za a dinga sai musu abinci ana sai musu kayan kwalliya da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kafin me Allah ya haiko jibril aka yi bayanin gado sai annabi ya ce a kira shi ya taho da jaka kuɗin nan aka kira shi ya kawo ya aji sai aka ce to Allah ya raba ya ce 'Ya'yan a ba su biyu bisa uku sai aka raba ta ashirin da hudu aka ba su sha shida ita kuma uwansu Allah ya ce a ba ta ɗaya bisa takwas sai aka ba ta uku kun ga sun kwashe sha tara a cikin ashirin da hudu saura nawa saura shida aka ce ta wannan shine rabanka sai kwashe dan kaɗan ya tafi da shi ta kuma uwar ta ɗauke kan kuɗin Allah ya mika mata kuɗin da ita da 'ya'yanta su suna da sulsani a in kano aka sarin zalfa, shuraka fi ka wadancan da ammai ne saboda haka kun ga ashe kenan Allah ya faɗi yadda za a yi don haka gado Allah ne ya raba ba wani ne zai faɗi ya za a yi ba in za ka ci a duba ƙur'ani in ba za ka ci ba a duba ƙur'ani wanda suke da tambayoyi bayani cewa wanda za su sannan kuma akwai masu addu'o'i marasa lafiya kuma waɗanda suke neman aure da sauran masu dole ana kawo sallah ma so sai mu yi salati ga ne ga baki daya Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah kai mana gafara Allah kai mana rahama Allah ka gafarta mahaifanmu da mahaifan mahaifanmu da 'yan uwanmu dukkanin masu bukatu na alheri Allah ka biya musu waɗanda ake nema wa mazaje na aure Allah ka ba su mazaje na kirki mazan da kuma ba su aure ba su ma Allah ka haɗa su da matan da za su zauna da su lafiya da zawarawa da 'yan mata dukkaninsu Allah ka aurar da su da matansu duk wanda yake da wata matsala ta lalura shi a kan kansa ko a wani nasa a gida da asibiti Allah ba kowa lafiya wanda ke cikin kuntun rayuwa Allah ka buɗa masa wanda ke cikin yalwa wanda ke cikin damuwa Allah ka yaye masa wanda ke cikin mace Allah ka taimaka masa wanda ba shi ya yi musu yawa Allah ka hore musu abin da za su biya wanda suke gidan haya Allah ka ba su gidajen kansu ya Allah ƴaƴanmu Allah ka shirya mana su ka tabbatar da mu da mu da su duka akan shirya ka sa ni kyakkyawan karshe ka tsare mu daga sharrin matsafa da sharrin bokawa bokaye da sharrin ƴan duba ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Allah ya saka da sai Allah kuma ya amfani mu da abin da aka gaya mana Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka yi wannan ba su tambayoyin su ba su yi hakuri lokaci ya riga ya kure kuma insha Allah za mu mika su a karanta su a cikin shirin tambaya mu gudun ilimi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh